Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. a ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau asabar 20 ga watan afrilu shekarar 2019 zahra aminu fage ce tare da sarfila hashim gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. Rahoton rabin Mala kan katsalandan din da Rasha ta yana kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da wato da ke taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a jamhuriyar demokaradiyyar Congo. haka kuma za ku ji cewa a yau asabar an ji karan fashewa tare da karan harbin bindiga a babban birnin afghanistan kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya alkawarin cewa babu wani sashe ko bangare a najeriya da za a bari a baya wajen samar da ayyukan ci gaban ƙasa da raya ƙasa. sannan za ku ji tattaunawar da abokin aikina na abdulaziz adili ture ya da sheikh kabiru muhammad haruna gambe akan yadda za a shawo kan almajiranci a najeriya da sauran kasashen afirka daga bisani ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Rahoton Rabin Mala kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi na kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton nan Mala da ma'aikatar shari'ar amurka ta fitar ranar alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumomin moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokuraɗiyyar amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa inda kusan za iya cewa sun yi nasara sai dai a jiya juma'a jami'an rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben amurka na dubu biyu da goma sha shida, inda suka yi biris da ɗaruruwan shafukan rahoton na mala da suka nuna hujjar cewa rashin ta sa hannu a zaben a wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba vladimir putin dmitry pesco ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba a jiya juma'a ne shugaban kwamitin majalisar dokokin amurka mai kula da fannin shari'a jiri nadla ya aika da takardar neman a basu cikakken rahoton da kwamitin binciken nan mulla ya gudanar ya zama wajibi majalisar dokoki ta samu rahoton wanda ba a tace ba haɗe da hujjojin da kwamitin bincike binciken rabin mulla ya gano in ji nadla Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaƙi da cutar Ebola a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin ƙasar. Wasu mayaka ɗauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo ɗaya daga cikin yankunan cutar Ebola ta fi kamari. Suka kashe Richard Mozoko ɗan asalin ƙasar kamaru sannan sun raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar ta congo tare da wani direba a cewar wata sanarwa da ta daban da wakilin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ƙasar ta congo ya fitar wannan hari na asibiti shine na baya bayanan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar ebola a matsayin martani 'yan bindiga da ke nuna rashin yarda da ayyukan yaƙi da cutar ta ebola kasashen da wato da kasashen duniya ke yi to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc a yau asabar an ji karan fashewa tare da karan harbin bindiga a babban birnin afghanistan ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ke nuna cewa an rasa rayuka kuma babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin mai magana da yawon ministan harkokin cikin gida nasrat rahimi ya ce fashewar ta faru ne a kusa da ma'aikatar sadarwa da ke cibiyar birnin kabul wannan fashewa dai na zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin kungiyar taliban da jami'an gwamnatin afghanistan ta lalace haka kuma fashewar ta biyo bayan sanarwar da kungiyar taliban ta yi na kai hare-haren da ta saba kaiwa duk shekara masu sa ido a faɗan da ake a siriya sun ce mayakan kungiyar is sun kashe sojoji akalla 35 a cikin kwanaki biyu Ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Birtaniya da ke sa ido a Siriya ta fitar da rahoton da ke cewa cikin sojojin da aka kashe akwai manyan sojojin Siriya guda hudu. A cewar ƙungiyar wannan shine babban hari da kungiyar wato ƙungiyar ISIS ta kai tun lokacin da rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagorantar ta fatattaki ƙungiyar a Siriya a cikin watan jiya. yayin da aka ayyana cewa an samu nasara kan kungiyar isis har yanzu dai 'yan kungiyar suna ɓoye cikin hamada da duwatsu a siriya da wasu yankuna a iraki daga ƙarshe yau asabar 'yan ƙasar masar ke kare ƙuri'unsa kan wani gyara a tsarin mulki da zai baiwa shugaban ƙasa abdul fatah el sisi damar ci gaba da mulki har sai shekarar 2030 kare kuri'un da yana zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da majalisun ƙasar suka amince da sauyin ƙara wa'adin shugaban ƙasa. tun jiya juma'a 'yan kasar masar da ke zaune a wajen kasar suka fara kada ƙuri'unsu idan an amince da wannan sauyi wannan doka za ta kuma ƙara wa shugaban ƙasa ƙarfi da kuma kasancewar sojoji a yankunan da al'ummomin ƙasar suke wa'adin shugaban ƙasa zai koma shekaru shida maimakon shekaru hudu kuma lcc zai samu damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekarar 2024 magoya bayan wannan zaben jin ra'ayin na ɗaukar ta a matsayin wani ci gaba na ƙasa amma masu sukar wato masu sukata na ganin hanya ce kawai ta yin amfani da ƙarfi wajen karɓar mulkin ƙasar da yanzu haka bambance-bambancen siyasa ya kusa dasashewa baki ɗaya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin cewa babu wani sashe ko bangare a Najeriya da za a bari a baya wajen samar da ayyukan ci gaba da raya ƙasa. Inda aka kaddamar da aikin kare ambaliyar ruwa a ƙaramar hukumar Osun da ke jihar Ekiti. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan dauke da rahoton. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin cewa babu wani sashe ko bangaren Najeriya da za a bari a baya a wajen samar da ayyukan shugaban ƙasa da raya ƙasa, Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari wanda sanata Ajayi Burofes ya wakilta a wajen ayyukan kare ambaliyar ruwa a karamar hukumar Oye da ke jihar Ekiti ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi wa dukkan sassan Najeriya da 'yan Najeriya ayyukan ci gaba da raya ƙasa. completed this project, there is no doubt that the living standard of the people in the communities within this environment will be enhanced. shugaba Muhammadu Buhari ya ce idan aka kammala wannan aikin zai inganta rayuwar jama'ar yankin Oye da kewaye. Shugaban ƙasa Buhari ya ƙara da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yin abubuwan raya ƙasa da ci gaba don inganta rayuwar jama'ar Najeriya da rage haɗarin ambaliyar ruwa a faɗin Najeriya da yake magana a madadin jama'ar Oye, Basarake na Oye, na Osi Ikiti, Oba Olayuwa Okejiran ya gode wa gwamnatin tarayyar gwamnatin Najeriya a game da wannan aikin kare ambaliyar ruwa da raya ƙasa. Shi babban sakataren ma'aikatar tallafawa bala'o'i ta Najeriya ya buƙaci jama'ar Oye da su kula da ayyukan kuma su tabbatar da aikin ya ɗore kana kada su bari aikin da gwamnatin tarayya ta yi ya zama na banza. And you should not allow the resources by the federal government be wasted Jihar Ekiti dai tana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ake samun yawan ruwan sama sama a Najeriya kuma wani lokaci akan sami ambaliyar ruwa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. a ziyarar da shugabannin jama'atul izalatul bid'a wai a mata suka kawo sashen hausa na murya amurka abokin aiki na abdulaziz adali toro ya tattauna da sheikh kabiru muhammad haruna gombe akan yadda za a shawo kan almajiranci a najeriya da sauran kasashen afirka to mana sheikh kabiru gombe wani kira da izalar talabi da kamata suna ke yi a kan matsalar almajiranci da kowa ya san da abubuwan da ke faruwa a najeriya yanzu haka nijar mazanci kamaru da chadi har ma ghana eh, to abin da ya shafi almajiranci shine tsari yadda za a yara su yi karatun alkur'ani mai girma tsarin da ake gudanarwa a najeriya na dauki yaro a kai shi da sunan bara ya tagayyara ba lura da abincin shi ba lafiya ba wannan tsarin kuskure ne almajiranci a ka'ida tsari ɗayan bisa uku ne za a yi abu na farko dai iyaye da suke kai yaran su karatu din su ainihin wato ko dai su aje yaran su karatu a garin su domin babu garin da ba makarantar alkur'ani ba garin da ba malaman qur'ani yaro ya je karatun qur'ani ya dawo gidansu ya ci abinci yana da wurin kwana ana lura da shi mm-hmm. ko kuma idan uban ya ɗauke shi ya kai shi wani gari to ya yi tsarin da za a riƙe yaron a wancan garin ya zama yaron ba zai tagayyara ba a mara tsarin da zai samu abin da zai ci abin da zai sha tufafi da inda zai kwana da kuma yadda za a tallafa wa malamin da yake karantar da shi domin shi ma malami yana da iyalai da ya zama wajibi ya ɗauki nauyinsu kuma yanzu an killace shi a wuri ɗaya an ce karantar da yara bai da lokacin da zai je ya nemo wa kansa abinci a gaya za a tallafa mashi hanya ta biyu shine mawadata su ma akwai bukatan su shigo kamar da muka ga ana yi a kasashen duniya irin kasar saudiya irin pakistan irin sudan da sauran wurare shine a samu masu arziki su fidda wakafi yadda za a ko wasu gidajen haya ko wasu shaguna da dai sauran abubuwan da za a iya bada su a matsayin wakafi da za su rinka kawo arziki suna kawo dukiya yadda malamin da zai karanta da yara qur'ani za a ɗauki nauyinsa a irin wannan dukiya almajiran da suke karatu a wajen shi a ɗauki nauyinsu ya zama sun yi karatun qur'anin cikin girma da ainihin mutunci hanya ta uku kuma shine gwamnati ita ma ta shigo yaran nan da ke almajiranci suna lalacewa 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi a kanta allah zai tambaye su suma akan wa'annan yara ya zama na ita ma gwamnati ta shigo ta ga za a taimaka musu kamar da take taimakawa makarantun boko da sauran makarantu irin wa'annan ya zama suma yaran nan an taimake su an ɗauki nauyin su su karatun alkur'ani mai girma kuma a haɗa musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu su dogara da kansu su rayu su fuskanci abubuwa na rayuwa to waɗannan matakai guda uku idan aka samu haɗa su in Allah maɗaukin sarki ya da za a samu tsarin yi kyau amma idan iyaye suka yi watsi da nauyin da Allah ya ɗora musu na ciyar da 'ya'yansu da ba su wurin zama da tubatarwa suka ɗauke su kai su uwa duniya suka zubar da su da sunan almajirantaka Allah zai tambaye su domin ba su yi abin da ya dace ba ko yana ƙara tabbatar muku da cewa in an bi tsari irin wanda ya dace din za a iya samun karatun da yaran ya kamata su samu yanzu a nan ƙasar amurka da muka zo ga shugaba a jiya nan da daddare muna birnin new york a birnin new york din mun halarci wani masallaci da ake cewa masjidu siddiq wannan masjidu siddiq yana cikin bronx a nan new york abinda ya sa aka je wannan masallaci mun ji ne za mu gabatar da lecture daren jiya sun sanya masa night quran night wato majalisi ne na karatun qur'ani a masallaci inda yara maza da mata a nan amurka a birnin new york suke koyan karatun alkur'ani mai girma abin ya bamu sha'awa yara ƙanana sun haddace alkur'ani mai girma akwai yaron nan amurka akwai yaron da ya karatu da ruwayan hafsu akwai wanda ya karatu da ruwayan warshu akwai wanda ya karatu da ruwayan kalun akwai wanda ya yi da abin nan khalad an hamza duk ruwayoyin nan da ka sani na karatun alkur'ani mai girma yara sun iya wa'annan ruwayoyi yara sun haddace shatubiya ka ji yaro yana karanta maka baitutuka na shatubiya da ka alaraman da aka sa ya ja mun baki ya jawo shugaba baki ɗaya daga cikin yara ne haihuwar amerika nan kyankyasa amurka mahadatan alkur'ani mai girma a nan aka yi kwan a nan aka kyankyashe kwan a nan 'ya'yan kajin suka shiga kasuwa irin wa'annan yaran su alaramomi kyankyasar amurka su aka kawo suka ja mana baki yaro na karatu kira'atan mutkanatan mujawwada sannan ga karfin hadda na alkur'ani mai girma yana kwararo aya yadda ka san sabuwar mota ta samu sabuwar kwalta ko mashin suzuki ya samu sabuwar kwalta haka yaro ke kwararo aya yana shawagi a kur'ani mai girma to idan anan birnin amurka 'ya'yan kuma za ka samu wannan yana karanta medicine ne a jami'a wannan yana karanta architect ne abin architecture yake karantawa a college wannan yana karanta engineering wannan yana karanta kaza kuma wannan bai hana su yin haddan alkur'ani mai girma ba mu kanmu mun yi hadin qur'ani mai girma tun muna ƙarana muna makarantar sakandare muka hadace alqur'ani mai girma tun ina jiniya sakandare nake wakiltar tsohuwar jihar Bauchi wacce daga cikin da aka fitar da jihar Gombe zuwa musabakar karatun qur'ani tun daga ta local government har ta jiha har ta ainihin Najeriya gaba daya za mu je class mu taso daga aji mu je mu yi prep mun taso daga prep mu tafi masallaci mu buɗe qur'ani mu hadda ga maluma waɗanda ke gaba da mu ana da haka duk aka haddace alkur'ani ba ni kaɗai ba za ka samu irin wannan yaran suna nan birjak a wannan lokaci saboda haka ba dole ne sai an sungumi yaro an kai shi wata uwa duniya an jefar da shi ne zai hadda alƙur'ani mai girma ba ko ina yanzu akwai sabon tsari da aka zo da shi ma yaro yana samun abinci yana samun lura da malami ƙwararre a shekara guda ɗaya yaro yana iya hadda alƙur'ani mai girma wannan tsari a Najeriya ma an gwada shi ko a Kano akwai makarantar da suka gwada makarantar Dr. Abdullahi Saleh Pakistan ko Adama yanzu shugaba yana kokarin ya dauko wannan tsarin ya kawo akwai makarantar da za su dabbaka wannan tsari kuma gashi an gani an dabbaka a wurare da dama tsarin ya samu nasara. Wani wannan tsarin za a kashe a Nijar, Najeriya kamar Dan Allah ya da ya ma shiga Najeriya kuma da abin da shiga Najeriya kamar ya shiga Nijar da dan Allah dauke sarki. To madalla tattaunawar Abdulaziz Adili Ture kenan da hirarsa da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gombe. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son ɗan takaitaccen tarihin kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Wataƙila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne ƙarƙashin shugaba mai mukamin gwamna janar wanda shi kuma ke ƙarƙashin masarautar Ingila wacce da farko ke ƙarƙashin sarki George na biyar da na shida Uganda daga shekara ta alif da goma sha hudu zuwa alif da da tara hudu lokacin da masarautar ta kasance ƙarƙashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar gwamna janar ɗin Najeriya turawa har sau takwas kafin wani ɗan Najeriya mai suna Chief Namdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Namdi Azikiwe. daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 lokacin da soji suka kwace mulki aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 din zuwa shekara ta 1979 a zango na farko na mulkin soji manjo janar johnson thomas umarnikwe igui ironsi ya zama shugaban kasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan watan janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga yulin shekara ta 1966 din lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. janar yakubu gawan ne ya gaji ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki janar murtala ramad muhammad ne ya gaji gawan ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka daƙile daga baya wanda ya gaji murtala shine janar olusegun Okiki Olakan aremu obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. janar ibrahim badamasi babangida ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan agustan shekara ta 1993 lokacin da ya yi murabus ko kuma ya dan koma gefe kamar yadda ya so faɗi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku an yi ittifakin cewa hamshakin ɗan kasuwar nan chief moshood kashimawo olawale abiola wanda aka fi sani da mko o abiola shi ya ci ko yake gab da cin zaben ranar 12 ga watan yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada chief anis adegulle oladeyande shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hamɓarar da shi aka koma mulkin soji janar sani abacha ya zama shugaban najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu a kan karagarin mulki wanda ya gaji abacha shine janar abdulsalam abubakar a matsayin shugaban kasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus don ya miƙa mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji janar Olusegun Obasanjo murabus ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa 'yar Yar'adua ya zama shugaban ƙasa wanda ya kai ranar biyar ga watan Mayun shekara ta da goma lokacin da ya mutu bisa gadon mulki. Mataimakinsa Dr. gullok Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa Juma'a tara ga watan Mayun shekara ta da sha biyar. lokacin da ya miƙa mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari wanda ya kada shi a zaɓe. Kamar yadda ka sani, Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a yau. ya kuma tsaya a zaben shekara ta 2019 din nan ya ci kuma za a rantsar da shi ranar 29 ga watan mayu sai kuma ansar tambayar mustapha haya mai son dan takaitaccen tarihin kogin nilu idan malam mustapha na saurare to ga kaɗan daga cikin bayanin dr salisu bala na arewa house kaduna wanda ya ce ah, da farko dai shi kogin nilu shine aka fi sani da nile river shi kuma nile river a yaren latin ana kiran shi da nilos a yaren girka kuma ana kiran shi da nelos ma'ana wani kwari ne ko kwazazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske hmm. shi kogin nilo kamar yadda muka sani shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a Afirka daga shi sai kogin Niger a Afirka kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Lipopo, Zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da ke a yankin Afirka. su babban su shine kogin Nilu. shi wannan Nile River din da ake magana. Sannan ha shi kogin Nilu yana da tsawon akalla mil dubu hudu da dari daya da tamanin mil dubu hudu tsawon shi hmm. wanda ya daidai da kilomita dubu shida da hamsin so shi kuma kogin nilo bisa asalin tarihi idan aka duba rubuce-rubucen herodotus wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin nilo dinnan wani babban tafki ne babban kogi wanda ya asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu hmm. a fi kasar misira to daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna ƙoƙarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin nilu din inda ya faro daga inda ya taso har ya shafi har ya zo kasar misira kuma ya shafi wasu kasashe daban-daban na yankin afirka da kuma abin da ya shafi misira da kuma tasirin shi wannan kogin nilu din a yankin abin da ya shafi kasar misira wato egypt kenan hmm. to wani bajamuse ma'ana mutumin kasar jamus wanda ake kira brokat hmm. waldeka a shekara ta 1937 ne mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin nilu yake game da bayanai da shi herodotus ya bayar a shekara ta 460 kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu to a shekara ta 1937 ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin nilu daga nan ya faru. Hmm. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Umar Adamu Katagun da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya inda ya ce salam VOA Hausa haƙiƙa sanya hannu a kan dokar tabbatar da mafi ƙarancin albashi na ma'aikata naira dubu talatin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wani abin ayaba ne bisa la'akari da yadda albashin yake a yanzu. Sai daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda inda ya ce a gaskiya kalaman da waɗansu 'yan majalisar dokoki na ƙasa na jam'iyyar APC ke furtawa. kokawa akan matakin da jam'iyyar ta ɗauka na fitar da waɗansu da take so su jagoranci majalisun sam babu ɗa'a a ciki. Wasikar mu ta ƙarshe ta fito daga Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa tabbas kalaman da sarkin Kano ya yi akan cewa bala'in san mulki da manyan ƙasar nan ke yi shine ke jefa ƙasar mu cikin rikice-rikicen ƙabilanci da na addini akwai ƙamshin gaskiya Don haka ya kamata manyan ƙasarmu su gyara halayensu ta yadda ƙasarmu za ta samu kyakkyawar makoma. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. To a takaice zara'u rahoton Rabin Mala kan katsalandan din da Rasha ta yi na kara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirri na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016 ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton na Mala da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fita ranar Alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumar Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokaradiyyar Amurka na nan na ci gaba da faɗaɗa inda kusan za iya cewa sun yi nasara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin ƙasar. Wasu mayaka ɗauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo ɗaya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi kamari sai kashe Chado Muzoko ɗan asalin ƙasar Kamaru. yau asabar an ji karan fashewa tare da karan harbe-harben bindiga a babban birnin afghanistan ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ke cewa an rasa rayuka kuma babu wanda ya fito ya dauki alhakin kai harin mai magana da yawon ministan harkokin cikin gida nasrat rahim ya ce fashewa ta faru ne a kusa da ma'aikatar sadarwa da ke cikin birnin kabul masu sa ido a faɗin da ake a sun ce mayakan ƙungiyar is sun kashe sojoji akalla 35 cikin kwanaki biyu kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Birtaniya da ke sa ido a Siriya ta fitar da rahoton da ke cewa cikin sojojin da aka kashe akwai manyan sojojin Siriya guda hudu. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Voitech zanga-zanga. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Chez sous le monde avec